marhaban mu dai muna canza suna muna rebranding yanzu muna kiran shi silky cola tsantsi <laughs> domin masu kwafa sun yawa masu imitation sun yawa masu fake sun yawa yanzu kowa zai ce maka yana sayarwa kowa zai ce maka yana da shi so shi sa maka rebranding muka sayar da muka canza suna because mu ba za mu iya sayar da fiskan mu muna tallan fiskan kullum ana zagin mu a soke mu a a soke mu a soke da sannan wasu suna kwanci akan gado mu mun gama wahalar mai wahala sannan su su su karbe so kun ga wasu sun fi duhu wasu na da haske wasu na da duhu wasu na da haske wasu na da duhu wasu na da haske mun gani mun yi rebranding mun canja suna mun mai da shi silky cola so daga yau in za ku magana ku ce silky cola ku ce nema ah, da Allah yara 'yan mata matasa da suke kallon videos ina ku yi koyi daga kuskure na kun ga abin da ya same ni na zo na yi maganan sani na kuma na faɗa gaskiya na faɗa komai da komai yadda yake to amma kun ga yadda abin ya zama kowa yanzu yana so ya kwace ya karbe kowa zai ce maka yana da shi kowa zai ce maka yana siyarwa so 'yan mata ku yi koyi da kuskuren da na yi ku yi koyi da halin da na shiga ku kare ilimin da Allah ya baku ku kare sanin da Allah ya baku kar ku taba sakewa a sani ko a gane ni da na faɗa nawa ina ganin nayi abu mai kyau ina ganin na kawo mutanen garin ƙauyen arziki hanyar cin abinci ashe ba abu mai kyau ne ba haka abin zai zo ya zama kun ga yadda abin ya zo ya zama so dan Allah dan annabi ku kare ilimin ku kar ku bari kuskuren da na kuma ku yi in kuka fito da abu abin da kuka yi wahala a kai kuka yi karatu akai. kakku ku sake ku bari wani ya zo ya kwace kun san ana ganin mu mata ne ana ganin ba abin da za iya yi ne zamu iya yi a kai in gane ana um, danne mana mu na ga kakku yadda sannan ah, akwai abin da nake so in gaya muku wanda ban taba gaya muku ba ah, akwai wani video da na yi ku je ƙasa ku gani sunan bidiyon Nigerian hidden billionaires wato masu kudin Nigeria wanda ba a san su ba ma. Na roki Allah na ce ya Allah wasu zaka ga sun yi abu sun kirkiro abu. Kun san matsalar mu da Nigeria mutane ba su da ba su da innovation. Ba za su iya wahalan kansu ko wahalan kirkiro abun kansu ko su karatu akai su yi research akai ba. su fito da shi suna jira kai ka gama wahalan su kwace matsalan mutane kenan so a bidiyon nan ku je kasa za ku ga a page ina wannan youtube channel in nawa ku je kasa za ku ga na magana na magana na ce nigerian hidden billionaires na ce wasu za ku gani suna da ilimi sun yi abin da zai taimake su ya taimaki mutane kai ta tunanin oh ya allah ya aka yi ba ni ba ne ne wannan tunanin ko ni ne ka bani wannan abin a wannan bidiyon na yi roƙon allah kamar da wasa na ce allah ni ma ka bani abun hannuna ka yi min blessing ka samun albarka abin hannuna ya Allah kuma alkawarin da na wa Allah shine idan ya min zan ma mutanen shi zan mayarwa mutane in kyautata mutane da abin da ya ban abu alkawarin da na wa Allah kinan sai sa kuka ina yawan kyauta ina yawan ba mutane abu ne wannan ban taba fitowa na faɗa ba amma yau na faɗa da na wa Allah alkawari zan yi amma ku don selfish interest ɗinku abinda kuke so na zuciyanku na je na biya za a wa mutane ruwa a ƙauye kuka hana a yi ruwan a musu ruwan sha a gina bohol a tona rami don selfish interest ɗinku na, na, na, na ruwa ruwa ba jin daɗi ba ne ruwa abu ne da mutum zai iya mutuwa ba ruwa ruwa abu ne da is important ba abu na jin daɗi ba ba gata bane. ne na je ƙauye na sa amma mutane ruwa kuka hana na saka aje a koyawa mutane yadda ake fenti na gini yadda ake takalmi yadda ake cake yadda ake meat pie abubuwa da za su koya na sana'a na zaman duniya kuka hana don selfish interest ku na an tura abubuwa asibiti wanda za a taimaki mutane kuka hana a kai asibitin abubuwa da da kuka yi ni alkawarin da nawa Allah ya rabbi ka gani na cika alkawarina na yi amma ku da selfish interest ku ne yasa aka hana ya Allah ya kama ku na roƙi Allah a kai babu lokacin da Allah yake karɓan addu'a kamar sanda kan musguna mutum na roƙi Allah Allah ya kwace abin da kuka yi aiki a kai yadda na yi aiki akan wannan abin yadda na yi karatu na yi zufa ni nake nuna fiska na ne da duniya suke zagi a kira ni karuwa a kira ni yar iska don ina wannan magana a youtube magana da mutane dewa kuma suna da damuwan suna zuwa duk da haka ana zuwa wurina neman magani neman mafita amma dan ni da yake ni nake nuna fiska na ne ake zagi a kira ni karuwa a kira ni yar iska a kira ni waya amma ku kuna kwanci akan gado ba ku nuna fuskan ku ba ba ku yi wahala ba ba ku yi karatu ba ba ku yi research akai ba kuka so ku kwace ku mai da shi naku ya Allah na roƙe ka ka kwace Allah ya kwace daga ku abun da kuka yi aiki akai wanda kuka wahala akai da jinin ku da hawayen ku da ku. Allah ya kwace ku ji ya yake how it feels Allah ya kwace daga ku har ayyanku har jikokinku from generation to generation let it run ya Allah ya karbe abin da kuka yi wahala akai kuka yi zufa akai kuka yi kuka akai Allah ya karbe ku sanya ne ake ji in kun musguna mutum wata mata yanzu tana ƙauye tana kuka don ruwa da kuka hana a yi ruwa abin ruwan nan na cimin na mun zafi don ruwa is a necessity ma mutane ba necessity ne matalaka ba jin daɗi bane asibiti taimako marasa lafiya abin na mun zafi kun hana don naku selfish interest din abin da ba ku yi aiki akai ba ku karatu akwai kun bari in gaya muku wani abu mutum da bai da passion in yin abu da ba zuciyar shi baya yi baya zuciyar shi ba nan take ba bai da passion in yi bazai zai taba kai kike da kike da fashion ki da zaki iya karatu dare zaki iya karatu awa sha biyu kina karatu awa sha shida kina karatu ba zai taba kai ki ba don shi bai da fashion ita ba ta da fashion in yi zuciyanta ba nan yake ba ba za ta iya karatu shekara uku tana yaba wai yau mutane za su ce mana ai dama sun san da shi dama kun san da shi shine ba ku yi magana a kai ba dama kun san da shi shine kuke boyewa kuke barin mutane suke mutuwa da wahala aure na mutuwa dan mace tana yawan bushewa ko dan namiji ba zai iya dadewa ba dama kun san da duk wannan shine kuka bar mutane yanzu ne kuka sani da ba ku yi magana akai ba sai da ni na zo ne magana sannan ku ce ai dama kun sani tun 1953 ko tun 1853 shine ba ku taimake kowa ba so idan mutum bai da passion yanzu suna samun wani abu da zai ba su kuɗi za su yi wurgi da wannan su je wannan abin da zai ba su kuɗin so dole abu sai abu da mutum da zuciyar shi za ki ga yayi maka da kyau yayi sosai don dama yana jin daɗin yi dama yana da passion for it da zuciya yana jin zai yi zai kona ko nawa ne awa nawa ne so na roki Allah yanda kuke kokarin karɓi abin da ba nan ku ba sannan ina so in gaya muku in kuka ga hasada ga mai rabo ki ne kuka ga mutum na so irin wani abin ya same ka gama wahala dutse ne Allah yana so ya kara ɗaga ka sama ne ka wuce nan in ka ga mutum na maka haka sai ka ga kafin ka sani ka fara collaboration da Kenya ka fara collaboration da Madagascar ka fara collaboration da Tanzania in irin wannan abin ya same ka Allah ne yake so ka bar inda kake ka kara tashi sama so in wani abu ya same ku ku yi tunani kusa a ranku kawai to so silky cola yanzu mun daina kiran shi wani suna duk wani da kuka gani da wani suna fake ne imitation ne da kwafa abu ne da ba su yi aiki akai ba suke so su karbe silky cola mai lakanin ningi na yi magana in kuka duba videos ina a ƙasa na yi magana na yi magana kayan mata na da videos da da ni maganan kayan mata na ce kayan mata suna yi sosai amma kada ku yawan kwallafa faran a kai ku yi abubuwa ya ma kama hannu na bai so ya sake akwai abubuwa da za ku yi kuma daban-daban banda wannan kayan matan dan ke kina shan kayan mata budurwan shi ita ma a waje tana shan kayan mata so kan shi zai daure bai san wanne ne wanne ba na ga in ku je kasa za ku videos ina kun gani Kunga ga sauki kola mai laƙanin ya abin da yake yi kun gani kun gani kun ga wani danko da yake yi kuna gani wani tsantsi yana nan wani yauki wani tsantsi ku gani ku gani ku gani da yake inda yake wani ja to silky kola kenan da laƙanin ninge so abin da yake is in cika sha ina maganar rake ina maganar kankana na maganar rake da kankana a videos ina yadda suke kawo ruwa amma ruwan da za su kawo irin bace bace bace bace in nan ne kawai ba wai irin wannan lafiyayyen ruwan wanda za ka gan shi haka irin tsantsi mai texture in shi daban dai haka na jin daɗi na hutawa so maganan kenan kun ga yadda yake so rake da kankana su ma suna da kyau na yi maganar a videos ina na da amma ba kamar yadda wannan yake ba gani ji ba kamar yadda silki kola mai lakanin yake ba so abin da yake is idan kika ci kin san in mace um, bayan round ɗaya da miji saduwa da miji round ɗaya sai kuga ta bushe so ba zai iya namiji kuma yana so ya ci gaba zai iya ci gabawa ba so abin da za ta yi in ta ci wannan insha'Allah Allah akwai dose da nake bayarwa ko yaye yi saduwa na fari na biyu na uku a cikin dare daya za ta iya ɗauka ba za ta bushe ba